Niger eh, ha un ruolo centrale, direi strategico, per la sicurezza e la stabilità del Sahel. Shugaban gwamnatin Italiya Giuseppe Conte kenan a taron manema labaran da suka kira da mai masaukin baki Muhammadu Isuhu na Nijar. a yayin wannan ziyara da ke matsayin ta farko tun bayan da kasashen biyu suka buɗe sabon babin hulɗar diplomasiya wacce ta tahallaka kan maganar yaƙi da ta'addanci da yaƙi da kwararar bakin haure safarar makamai da miyagun ƙwayoyi yana mai cewa kawo yanzu aiki ya yi kyau saboda haka ya zama wajibi a jinjina wa shugaba isuhu in ji shi pensare di contrastare il fenomeno dei flussi migratori. Shugaban kasar niger wanne ya nuna gamsuwa da gudunmuwar Italiya wajen samun nasarorin wannan yaƙi ya bayyana cewa muddin ana son cimma gurin da aka sa gaba akan maganar yaki da kwararar bakin haure zuwa Turai to dole ne a taimaka wa Afirka fita daga ƙangin talauci sannan ya zama wajibi kasashen yammaci su daina ɗaukan wannan nafiya a matsayin wani rumbun ɗibar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Si on veut mettre fin à la migration, il faut que l'Afrique cesse d'être un simple réservoir de matières premières. Shugaban gwamnatin ta Italiya ya sha alwashin cewa ƙasarsa za ta ci gaba da tallafawa jamhuriyar Nijar wacce ya ce tana da matukar muhimmanci a yau wajen tabbatar da tsaro a ƙasashen Sahel da yankunan arewaci da gabashin Afirka har ma da nafiyar Turai kanta. To koya gwamnatin ta Nijar ke kallon wannan aniya Malam Kalla Hankurau shine ministan harkokin wajen wannan ƙasa. Su sun sani in Libya babu kwanciyar hankali to Nijar har kullum ba a kwana wadda aka so. Su da kansu can babu kwanciyar hankali ya ɗauki alkawalin ya ƙara kama ma Nijar wannan yaƙi da 'yancin rani suke tahiya turai ya ce zai ƙara ba da gudunmuwa ko da dai mun san shi na ta yi. Wannan yaƙi na ta'addanci tuni kahin ma ya zo an aiko wasu kuɗi masu ɗimbin yawa wanda suka ce sojin Nijar da a cikin g Sahel su ƙara kayan aiki domin su ƙara kare kansu su ci eh, nasara. Giuseppe Conte a ƙarshen wannan ziyara ya leƙa ofishin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yanci rani wato OEM kafin daga bisani ya je ofishin hukumar UNHCR mai kula da 'yan gudun hijira domin jinjina wa ƙoƙarin jami'ai a waɗannan fannoni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Nijar, mu tarbi